akwai ƙorafe-ƙorafe da muka samu daga wakilan zauren haɗin kan malaman jihar kano akan wata mai suna murja ibrahim kunya yar kimanin shekaru 24 da ke unguwar hotoro a nan kano da waɗansu mutane waɗannan bidiyo bidiyo ne akwai na batsa zage-zage da kuma kalamai na rashin tarbiyya da da'a wanda kuma aka ba wa umarni mu bincike ki an daɗe ana neman ki gashi yanzu dai 'yan sanda na jihar kano kuma shi 'yan sanda CP Mamman Dauda PSC Daga ya ba da umarni ga 'yan mu wato na bangaren binciken sirri wanda CSP Abdulkarim Abdullahi suka kamo ki yanzu ga ki. A me za ce game da wannan tuhuma da ake biki? Tagi ne wanda na yi shi tun kafin a neme mu a wannan kotu ɗin na malamai da suka shigar to shi kuma wannan zagi na farko abin da ya sa na yi shi akwai wani abu da ya faru wasu mata da aka kama da 'ya'yansu na gansu a daji mun fito a lokacin mun yi roƙo mun yi roƙo don Allah don annaba a taimaka akan wa'annan matan da 'ya'ya a daji saboda iyaye ne a gare mu to sai abu shiru shiru sai abu ya ƙara rikicewa sai na ga an ɗauko bulala ana dukan wata mata da ƙananan yara a daji inda hakan ya sa hankali na ya tashi na ringa rusa ihu na rasa menene na yi na rasa control ina na fito an ta wannan zage-zagen a kai sai kuma zagi na biyu shine wanda ya ɗauko hoto na ya ce da ni na rasu da ya ɗauko hoto na ya ce na rasu sosai mahaifiyata aka kira wani a waya aka ce ai murja wani ya yi postin a social media lokacin magana shi ne akan zagi ne zagi kuma tun kafin a kai wannan na ƙara maimaitawa ina yawan faɗi cewa ni maganar zagi na daina shi insha Allah sabida yadda mahaifina ya nuna min